assalamu alaikum malam mahaifina ne yake aikata wani mummunan aiki wanda kuma alamu ya jima yana yin wannan aikin ba mu sani ba a ɓoye har sai da sai da muka zama magidanta muka fahimta to ko malam mun ƙaurace idan mun ƙaurace masa ubangiji zai kama mu da laifi ba fara kaucewa ke yi shi rayuwa ba fara kaucewa shi an tabbatar da dalili farko dai ku taimake shi da addu'a na biyu kuma an yi masa shirya a kokara nemo a yi masa wazi a nuna ma abin da yake yi fa bashi da kyau shi ne abin da ya fi kowane alheri ku nemi mutane da suke jin nan ko kuwa dai zance ne wanda ake ba za a iya gaya kowa ba ku zabi manya a cikin ku ku zauna da shi mm. ku zauna da shi a goye mm. ku ce abba ga abin da muka gani amma muke so muna tsoron lahiran kuma da mutunci muna rayuwa inda uba ne mai son gaskiya zai ji cika amma zai bari amma kawai cewa da wannan ina kan hanyar da ke baya ne ya ki ike musir mm. ina ci gaba da yinsa